Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai cikin wannan shiri na ilimi hasken rayuwa. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na wannan mako ya mayar da hankali ne kan bikin ranar yara ta duniya wadda aka saba gudanarwa a ranar 27 ga watan Mayun kowace shekara. A Najeriya yayin da ake bikin wannan rana, malaman makarantun firamare a Abuja babban birnin kasar ne ke shiga watanni na uku da fara yajin aikin sai baba ta gani sakamakon rashin fara aiwatar da tsarin mafi karancin albashi na naira dubu saba'in kamar yadda kungiyar ta malaman makarantu ta bayyana lamarin da ya haifar da tarin yajin aikin gargadi a baya kafin su tsindima cikin wanda suke kai a yanzu. Yajin aikin dai ya shafi kafatanin makarantun firamare da ke faɗin ƙananan hukumomi na babban birnin ƙasar. Comrade Muhammad Abdullahi Shafa shine shugaban ƙungiyar malaman makarantu ta ƙasar reshen Abuja ga kuma ƙarin bayanin da ya yi wa shirin ilimi hasken rayuwa. ƙungiyar malamai ta kasa na shiyan Abuja ta soma yajin aikin ta ne ranar 24 eh, ga watan Maris. Kamin lokacin nan an yi wa'ansu yaje-yajen aiki a baya wanda a sanadiyar wayannan zuka aikin da aka yi ba samu an samu maslaha ba. Yanzu kusan wata biyu kenan malamai ba su je wajen aiki ba yara ba su je makaranta ba. Kuma bukatun da muka zayyana wa gwamnati don ta biya mana sun kasa yi mu kuma a mu na kungiya dole ne mu tsaye kai da fata don mu samu ganin cewa wa'annan alƙawalolin da muka yi muka sa hannu tare da su an sami an biya mana bukata. To, abin da ya faru shine daga watan Januwari zuwa yanzu alƙawali guda biyu yanzu wannan shi na uku wanda muka fada cikin yajin aikin nan wanda har yanzu ba mu koma aiki ba. Alkawalin shine za a biya za a implementin mana new minimum wage a kuma biya arrears ɗinsa. amma a yanda nake maka magana yanzu abin sun kasa sai a april suka ba mu implementation implementation ma akwai wasu area councils wanda har yanzu ba su cika kudin daidai da ake so ba wanda kuma ba haka mu suke ba to yanzu in muka ce mun koma yajin aiki mun koma wurin aikin mu mun sani cewa mutanen nan ba cika alkawalin za su yi ba goma mu tsaya kai da fata mu jajirce mu ba jama'a mu haƙuri don su haƙura sai lokacin da suka biya wayannan kudaden a sanin mu ne da mu da ciyamomi da kungiya da union wanda suka hadu wanda suke wannan aiki aiki mun samu minista kwanakin baya ya biya kuɗi kuɗin ba su bamu ba sanda suka zo suka samu allocation na kam suka biya to kaga yana ciki abin da ya sa gaba daya ba mu iya wani alkawali da su ba don alkawali da suka yi ba su cika ba in suka ce da allocation za su ringa biyan wayan wayannan kuɗin gaskiya haka ba za ta ci ma ruwa ba gashi kuma yanzu May 27 ranar yara ne kuma gashi ranan ya zo yara ba su a makaranta. To kaga ya za a yi a ce ana celebrating irin wannan halin kuma ya kamata a ce gwamnati ta yi abun kirki ta yi abun kwarai ta nuna ma malamai don su ne suke kwada yaran nan yaran aka ce su ne manyan gobe wa zai sa su zama manyan gobe malaman makaranta ne za su sa su zama manyan gobe kuma yau a federal capital za a ce wayan nan watanni da aka kwashe ana yajin aiki sauraka muna kira ga ministan abuja ya jajirce ya ji tausayin yaran talakawan da suke gida don a samu a biya malamai hakokinsu don su koma aiki. Iyayen yara da dama sun shiga damuwa a sanadiyar wannan yajin aiki. Ganin yadda yaransu suka shafa tsawon wannan lokaci suna zaune a gida ba tare da zuwa makaranta ba. Malama Maryama Abubakar wata mahaifiya ce da ta ce rashin zuwan yaransa makaranta na ɗaga musu hankali ainun. muna gani wasu student wanda suna private school na ta zuwa makaranta abubuwa na ta faruwa amma yaranmu suna zaune ba abin da suna yi sai dai wasa and what we are pleading on the government that in za su iya duk abin da za su yi su yi iya kokarin su ba da abin da eh, ma'aikatan nan suke nema don that should call our children back in ba haka ba abun is causing more harm than good on our children gwamnati su taimaka mana yaran mu su koma makaranta. Talakawa muna shan wahala a Najeriya. They are the only people that can help us in duk abin da za su yi su yi don yaran mu su koma makaranta. Wannan yaji da masu aikin makaranta suka je has affected our children kuma abun gaskiya ba ke Mun san suna kokari a wata bangare amma wannan dai su yi mana yaran mu su koma makaranta. Don gaskiya sun daida a gida and we are not happy about it. Masana ilimi irinsu su Dr. Muqaddas Tijjani sun bayyana wannan dogon yajin aiki na malaman makarantun firamare a matsayin gazawar gwamnati ganin yadda aka kasa magance matsalar da ta haifar da yajin aikin har sai da ya kai wannan lokaci. Ba ƙaramin tashin hankali ba ne ga iyayen da 'ya'yansu suke zuwa makarantu na gwamnati, domin ba su gunda za su kai 'ya'yan nasu illa wannan makarantun gwamnatin. to amma a ce wata uku wanda shine ya zo daidai da akalla sa'o'i ɗari shida wanda na karatu wanda aka bata su a banza kuma wannan fa lokacin da aka bata ya tafi ba zai taba dawowa ba da safa abuja zaka ga yaro ya dau buhu a bayansa kamar jakar makaranta amma ba makaranta zai je ba zai je kan hanya ne yana ta tsince tsincen robobi da karafuna a irin haka ne yara suke koyan wata rayuwa mara kyau ga yara ƙanana 'yan mata suna nan akan hanya sai tallace tallace saboda babu zuwa makaranta ni na ga da ido na makaranta ta kuɗi a unguwarmu wanda in je in ga yara wanda su malamansu suna yajin aiki ba sa zuwa makaranta sun je ta gate ɗin makarantar kuɗi suna ta ka yaran da suke karatu abuja gari ne wanda yake akwai makarantu na gwamnati akwai makarantu na kuɗi wanda na kuɗin har sun fi na gwamnatin yawa ai masu zuwa makarantar kuɗi ƴaƴan masu kuɗi ne amma shi ɗan gidan mai ƙaramin ƙarfi ai makarantar gwamnati yake zuwa don haka abin ya shafi masu ƙaramin ƙarfi ne sama da yara dubu ɗari biyu abuja yanzu haka ba sa zuwa makaranta suna gida to wannan ilimi na matakin farko maganar gaskiya haki ne ya ta'allaka a wuyan hukumomi na Abuja. Na farko shine minista na Abuja, na biyu su ne su ciyamomi na area council, sannan na uku su ne shugabanni na ƙungiyoyin malaman makaranta. Wanda matsalar a tsakaninsu take, ta biyan kuɗi ce ta menene to amma sun kasa daidaita a tsakani domin yaran nan su koma makaranta. to ni dai ina amfani da irin waɗannan dama ina kira ga hukumomi da duka masu ruwa a tsaki su duba su san cewa fa shi ilimin na matakin farko ilimi ne na dole domin kundin tsarin mulkin Najeriya sashi na goma sha takwas shine ne ba su daman nan ya ce hukumomi su ba da ilimin nan na dole to amma sun gaza shine dalilin da isa yara suke tagarari a cikin babban birni na tarayya na Abuja wanda Abuja shine gari wanda za a yi koyi da shi amma abin ba haka ba ne abuja ya zamanto wani gari wanda ba a damu da ilimin yara ba musamman ilimin nan na matakin farko to sai dai shugabannin ƙananan hukumomi na abuja waɗanda suka nuna ba su da wani abin da za su iya yi wa malaman a halin yanzu sun buƙace su da su janye yajin aikin tare da komawa bakin aiki tukunna kafin su ci gaba da tattaunawa don ganin ta yadda za a biya musu sauran buƙatunsu. honorable da ciya shine shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin najeriya reshen babban birnin tarayya abuja kuma shugaban karamar hukumar kwali ga abin da yake shaidawa ismail karata abdullahi Muna masu jan hankali ko yin kira ga kungiyar malaman makaranta ta ƙasa NUT da kuma kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi NURGI reshen babban birnin tarayya Abuja a ƙananan hukumominmu da su janye wannan yajin aiki tare da komawa bakin aiki domin ba mu damar zama don tattaunawa kan sauran bukatunsu da suke so a aiwatar da kuma bashin da suke so a biya su don haka muna masu ƙara yin kira ga su malaman na makaranta. majalisar ɗinkin duniya ta ce dokar 'yancin yara daidai take da ta kare 'yancin ɗan adam amma a wurare da dama ana tauye hakkin yara ba a ba su kulawar da ta dace a wasu lokutan ma har ta kan kai ga yi musu barazana hakan ta sanya ma majalisar ta ce dole ne shugabannin ƙasashen duniya su kiyaye tare da kare hakkin kowane yaro a ko'ina da kuma inganta musu rayuwa a dukkanin matakai. To madalla duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki musamman Ismail Karata Abdullahi Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.